بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ان شاء الله تعالى غدا كراتيا يغوتو تاتشو من لتافي على عقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة yan shek muhammadu kabir bunu abdullahi alkanawi hafizahullahu ta'ala suna guna alkhairu su kwan fi ijotoku limaza shara allahul jihad eboki bula su kula jihadi cicin shara allahul jihada li'iddati umurin minha so ci lakpayin ci lacici ibo al'amari kama iddati umur ibo al'amari kama min ha min yi manufa na latoci Allah jihadi cicina ya to sashi jigwa gayi himayatul aqidati min kullil akhtar ala aqida tsa. a tsaki da zawangiji min kullil akhtar ke atari na jajabuna na lugwa atari ndoro na jajabuna. na Allah akabar ibuna e kuyi jihadiya ya rayi biyan kafiri biyan munafiki jiya eh jajabu kiyan akida zawangiji kafiri ja zuwa akida dede raya zuwa akida dede ya za shata ya zuwa akida dede ya zawangiji munafiki ja zuwa da dede amma jihadi gaddabu wai gun rayuwa yi nole rayuwa fain dede ni fi owo ocho ga omi ba shetta ya di obiya kafir ja di obiya munafiki ja di biya, daga manajiya ne ba shugai addifawa ne musulmi na wa an autoni wani fe egwadaya bekagwe begwake ya musulmi ji wa an autuwa ni tokin yaji tokin yaji ke ga jihadi gaddabo kafir ja ganda ya musulmi ji wa agwakin yayewa amma ya ji wa wuyayin yadda shirya ya gunkwa to abe gwakin yayewa abe zai fiyewa ma hukumul jihadi fi sabilillah ki hukuncin jihadi jidda kwayin tsoci bu aljihadu wajibun bil mali wan nafsi wal lisan hasba listita'a jihadi jin wajibi yo na yajin bil mali be dukiya yi na wan nafsi gan be rayi yi wal lisan gan be gin tarayi yi nan hasba listita'a gurgudu ya kagbo gurgudu yin jiwowai wowai da katu lana karface da katu lagin tara da ji قال الله تعالى توشنا لتنينا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله انفروا اتيا خفافا وثقالا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون so shiga infiru ya yi jama'i mumini ji yana jijin imani gani bi annabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam firu bi ma'ana ukhriju etiya etiya kifafan aliyan gbarufu bai ya gbarufu ji ayiye etiyan lokuda wasu kalam da aliyan sabo bai e na ja kukunan aye eye zandoro gal ga kan ci tashin alkhairi ko nan zai ji na kan fayanin to zai ji ugan fayanin a ga inu sajin bata etiyan lokuda a ga ezo bai don sauki bai don yede dai ciya lokuda na mara wani ya yi to yana ji ya gina ya dai ya tuci ya yede ciya ba gwada gwaya arziki ya tuci ji ya kaya kunji ya a ciya alin doro dai ya tafi wani to ce ji mumini ji a ciya lokuda wajahidu bi amwalikum egba yanzu da tuto ce aziki arziki ya ji wa anfusikum to yi ezi en lagwaye da gun kafiri ji e bo adini soku de latu aziki ezi bi na kan ezi fi sabilillah e fi kwaso ku zalikun khairun lakum wuce tsona ya jina wuge yi in kuntu talamuna abeke ke gadde kike alkhairi na da jihadi jona Allahu akbar wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga nai ga yake ya qur'anu na na nabi ga tiwo ko ga jahidu bi amwalikum ya musulmi ji e gba yanzu dan pato cho be aziki ji amma ga aziki uji naira kawai yare to moto we la ya la lo waziba la ya la lo waziba bi amfani da su kwa gigu ya wani da bukatu ya tuwa zina wa an fasikun to rayu ya ji wa sina cikin a gato gin tara ya ji ɗan lauji za wani ji wazi manyan ji wazi jihadi ga ya ji na wani kuna lewa zuwa wannan allah kafirin da caje musulmi wa zai le so ko bana aje za guru kashe walawa in ji jihadi ga da wani hadisun na abu dawo da gubiyo ma huwa alwala'u ke alwala'u alwala'u wa huwa hubbu wa nasru lil mu'minin almuwahidin ine alwala'u na ngai huwa alhubbu wa fi odiye boye wa nasru wa mawla wuce odoya lil mu'minin zai ji mu'minina almuwahidina na jasa ko jinnina qala allah ta'ala so shi na latuna ga ga wal mu'minuna mumini ba gishi wal mu'minatu ganbe muminan za gishi ba'aduhum sashaji awliya ubad masoyiyar sashi Allah akbar bugu ede boye ya doji tuci doji a caga musulmi jiyo jama'a wa yau ko annabi sallallahu alaihi wasallam ga al mu'minu lil mu'min mu'mini ganbe mumini qalbun yan ke batuci na yau ya shuddu ba'duhu ba'da na jufe ya shi kabo na zo ce ga ba tugi kini wa ga block wa ya boki a ji faro wa dai kabo be amma ga gwafshi mu ja ci wa ndoro ya ngo le wa ja ji kin wa ja dai kabo rawahu muslim hadisi ma muslim to ngo le e zo ga yi ga wani jin alwala wani lami gun zan do a ci e wa ga ja ci sama jikin wani loyin be ibn alwala ne wa musulmi tu musulmi zuma ga yi alwala amma ya wallawa bai barawa so laga ga lamigun da wama lamigun na wama ga ji ka zama a ga yi gindo ci jin alka bai man ci wujin ya ki on ga yi lo sadaka ji ya lo kazan ji marka zuwa dinga wuce sando da na ji taro taron doci na egi addini wuyi na wuje ji kazan ya ji kazan bai wuce na ji sallama wale kyalawun alwalahu walbara wa bai man shoji sun fundo cikin da sashi sun yaji mai dugure wani o maga allo na fakiya mai kawai tuba ne sun zando wuye man ciwo na hajji tsara gun na ga ali diza lo wade nan dabe ne o wai lami gwa na o madan bobe aina to ga dini da da ya ji kanga na ji dini wanga ne ya ji kaza ya ji kaza kuyi sababi a an ji cewa cewa wa ba ni ladin dore ya wọ́n yí peter mọ́ wàlẹ̀ àdínì èjì alìtàjú zùmù wà látùkù fárí wọnù sọ́tìhìm wọnù sọ́tìhìm ìjì fẹ̀yìntà kọ́ alìtàjú zùmù wà látùkù fárí wọnù ń gbá yàdé bóyá káfìrí wuce yana wani gan wa ga wani ga ne alwala ne ki boye musulmi je galbe wuce la yayi la tajuzu muwalatul kuffari wa nusratuhum ugwaya ne ya la wuce ya kafiri jina wa nusratuhum ya je boye yana ima to azumana qala allah ta'ala tsocin latuna gam waman ya tawallahun minkum zandoro na boye ya a e lazumatu ya minkum min ya musulmi jauna fa innahu minhum ta can gabo zaga da fa inna wale zaga yi ne debo boye ya lauce ya nan minhum ta can gabo nan to ayan nan da muhimmanci salon yana yawa bayani uzarin shek fauzan na wakilin islamu bo bebe bayani titi gutsun lokaci kicewa ga na ne tu kafiri zuma ko ya debo boye ya wanje kafiri wa lota can fa inna wumino nun gai lokaci ne zage de boye addini a yake waya ya ci zuma tuyan addini a wani wai de boye addini a kuma yake tuwa zuma ya ci yanzu yi jibo ya ci musulmi jibo amma sun ga ga wadda tu gwamnati wai tuka ebe nan gai na ya gana a gai ya musulmi na je lotu gwamnati ya ji katu nasara na ya gai tugiyan doka kafiri ji zuma addini mai gumbe in fe ga ganna na gai na lagan zandoro na da daga nozira har bai university na kafi rayuwa da waki bu wadda ya yi kagba ya zuma ya yi ta ya ga cin ya bu wani lotun ga to ba wace ga ilo indo wani da gwamnati wani ga yi kuma ga alkhairi da bo sharri ma da bu ina jayin yadda dai na tsaya tsaya ne makanta je na je jigiya na alle ba hutoci ba na tsaya tsaya ne jahili kawai ga daga tibuwa da jinki tata wani kagbe laya doka ya kafiri jo haya na gamu da yami fogo ni ga kiwo ce jan ga credit wani ko zai ji dago ya kredit ku indi registration ga ke jibe gwamnati na ya ta ce wa kun credit wa babu ya izini zai ji lugbe kwata na transit ga gwamnati na gadon gwatiwo za ya hukumul musulmun ga ki musulmi je lajin hukunci ya hukumul na bil qur'ani musulmi je ji hukunci jibe qur'ani wal hadisi sahi gan bi hadisi na tazunai qala allah ta'ala to na zatu na ga wa nihkum bainahum annabi je hukunci ga dabo zai je ku kara ma an bima anzalallah bi sokoci ne ga ibe qur'anu yau وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قام تركت فيكم أمرين ما al'amari guba lugwa da ci yabo lan tadillu ya ya ma tamassaktum bihima abake ga wasana kitaballah ga littafi soko wa sunnat rasuli ganbe sunnayen tuciwin sallallahu alaihi wasallam hadisin na imam malik a caga gobe rawahu malik al'amalu bil qur'ani wal hadith itulo gan be qur'ani gan be ahadith ji ngaya basa tubo limadha anzala Allahu al-Qur'an iboki botoci ci Qur'ano anzala Allahu al lil-amali bi lil-amali bi soci ci Qur'ano ci ba lotun bi qala sallallahu alaihi alaihi gam ittabi'u ma unzila ilaikum mitu ina ciyaye na min rabbikum daga batso shi yabo na wala tattabi'u min dunihi ega lamitu yando ci min dunihi zuma qur'an na ciyaye na ma awliya ega yawun ci la ina ji ya de boyeya ya maci na ma ega lobe zando ci ma ya koya lobe yan ega lobe ra yi zando ci ji ma na ga fedin tsanama ma ya soko ya lobe yau qalilan ma tazakkarun amma za dai ya ci ga da gowazu ta ci za wangi bu su koyi da ta ci za dai gi gashi wa dai ayan na suratul araf ayan gutaci ma a ammu ma ta tawalla alqur'anu bayanahu linnas ki kukum ko ne na qur'anu lagwasun bayatin la ya za wangi jibu ke na ƙur'anu da ya gboro da muhimmanci ga na ƙur'anu ya kabo e babba ya tila ya wangi gije wa ugbo na mu ma ta tawallal ƙur'anu bayanahu ko kwanto kwaye na ƙur'anu ci da ya gboro ya wangi ji na huwa tauhidul khalik gai alatsu na jini. Allah ne allazi kula ibada nga mai tuna gwayin a wuna

na ga soko ga muhammadu bin ali jo ga soko bogi a ta ga wani ke ga adde bayani na doku qur'ana ku bayani ya tauhidi na bogo man yi shi shiga wani lami laga tauhidi a uzuri da mu nga le fiki uba na wani wuna manga limadha nakra al-qur'an al-karim kila ice ba qur'an ne cin al-qur'an al karim linaf'amahu ye gba qur'an nan wacce na ba ebo ji fahimtu wa natadabbarahu ime ji lura biwin wa na'mala bihi ime lotun gani biwin a fahimta wujin feji ji lura biwin fe lotun bai na ji gani qala allah ta'ala to latuna gam kitabun anzalnahu ilaik ga littafi da wani an wa ilaik na yi ciyawai a nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ilaika domiri na yanzu ya nabi mubarakun littafi wa na dokon albarka na, bibe da basarawin mun ji bayan da ci bai ciwa ya ci Ya za wangi jaji lura ganbe ayushi wale zakara ulul albab zaba an jima a agowa zun nafi bana ke ga yo zai bi hankali ya ne lotu be kiyo be ba qur'anu ya la yu be tuye gbe nga wa lo yu be yo o ga aya pa ta diya musulmi na di hankali ya na wa lotu bi mare ajina a tafsira azun pa ta ji adena sana amara mu gibi na kuti ga manazu ajin zuma ajin zuma su kuti be kiyaci ne هل القرآن للأحياء أم للأموات غنبا قرآن للأحياء زي ji firayo ام للاموات تشي زي tashi لقد أنزل الله القرآن للأحياء ليعملوا به في حياتهم akika tsocin cin Kur'anu cin lil ahya ya zai ji firayo na li amalu bihi ya ba lotun bihi fi hayatin aliyan ijelabu wale isa lil amwat qur'anu wujiya za su ci ja iz kadin kadin inqata amaluhu, e bona zai ja tsanina e to ja gikina ni e to ja bani fala fi al amala bihi ade iko nye tulobe qur'anu ba wannan gana wajen rayina kan ga wani tun wabe ga sokoyo kan ga to gaye ga wanko kan ga to tun yado wala yasilu thawabu qira'ati ilayhi ataga to lada nye kur'anu na gbana na za gbana lada ya da tsa la yasilu thawabu qira'atihi ilayhim kur'anu qur'anu balado do tsuwani man ga wani da jikiyan wani da tsawa kala Allah ta'ala yana lahun ga nan su kuna latu ne ga gam li yun zira man kana hayyan ila qur'an la bai ba laji zai ji firayo na gamba wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin e gai muluji tabata ta kafiri je ngai zai ji gwana ali azaba e ngai gaskiya na itaya a ci gwana وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إجا نبي آدم غاتسو يتنقروا جابا جيكني إلا من ثلاث فيقتا سا لا دوانجو فيداتسو أما يتونا جيكي قاتنا nga mutu a babe tun wuce ji sallah ya je yube azun ya fe yube nga ba lato kiyan sadakatin jariya ngai sadaka na to zawon gije giya amfani wani dazana sadaka ne dazana jariya inji sadaka yin tsuya wani babu zanu ci da fasara a ga sadaka yin jariya daga ne giyan tsuye jariya larabci na yi fasara bude ya bane nga yi ga yi gen su ge kuma yi sadaqatul jariya nga je mudaf wa mudaf ilayhi sadaka ya al jariya gen su amma na ba ne yati sifa gani be mausufi ko ga yati natu gani be manhuti nga yi sadaka na to jariya e dazan aw ilmiyun ke misali ba goga ngole tunguru wa sadaqa e tun lada ga da wannan ya e tun lada na cibu wulake ba na gbagoga shi ci ban su sun efa wuru ko efe yin su sun gi tu makanta iza ya ji kato fi tu masalaci iza ya ji giyan ya ji sallah fi wani wale ya gi amfani ya tungurun zagu kimar da sayan sadakatin jariya ba ne na dai abba na tsaron dore kuwa kuma dai a tumi shi to na a yi liya security mai gadi zai liya wani wanda ya ci abuja wanda ya ji kano amma wato masalacin ni fa na bi tuna tu gumbo na me gadi kawai yana dai sallah ji guna za su ja dai luwana sai shaitan ya ce ku bai zawon gire makanta yi jina mu waya hade to ita ce kirki da mu da fanya mu da zuta ma madiwo gumfo tu ba ji saka sakai tu fiya yau tu fiya mu na patu ga su fitina wake magana ya egungi ci jawabi wani zagukin ya gunji bai wa wuce waje tuwa ta shaitan ya ceko bayan yi su ko tsaye da shirin aw ilmi yuntafa faubihi a taga ka tunawu a ce gya amfani na man jiga ilimi na na kira mabe bugu to ilimi sina tailoring makaniki welding sina dina musulmi da dai amfani da fata na waga wugiji kasuwanci da shi na jin yau ne kwata sinago dabba kwa sinago musulmi da ga gya amfani sinan na nawa guza wa mawu ba so kona ibana ya tun ruwa walo maji ba so ko ba na kawai tu na shari'a tun gwana wa ya wa gile wa da wu lu fe bibiyu ya musulmi jin na lade ga da bi kwata da sinatin ya faganiza lade ga da bi gi musulmi jin a lotun na yabo musulmi ja di amfani na mashin wa gadi fashi ladi fi wa gadi uzuri na wasu na na dan rayuwa da wuce wafe ke laguza shi musulmi da aka gita kai ciya suna na ba da yi niyan na ya batu ya wuza shi batu kwata a sai yawa lada amma sau gani yau ta zo ga ya bulu fi amfani ya musulmi wani musulmi ja jin waje taimako na ga ikiyan alwalawa ko taimako ya waje musulmi jin a waladin salihin ya da aula a caga yi e guru na ya zaɗe mana amma kawai gaji guru da ma wa ji amfani wa rai sai iya da ula wugai ba duwa yawai wagi guru so ma ma da sana duwa ba yawai an gaule amfani ki abi abogo yi tsaki iya da ula abogo ya gi wata tarbiya a ali kan bai wani wace funa wa luwa gwana wa biga a yi mara mai abin lawa kin da ba duwa ba yamina rabbi rahamu ma kamar rabba ya nisa gida uya tarbiya a sha bayan dami abu alagba biyu rawahu muslim hadisi na imam muslim bai biyu wa amma du'a wa sadakatu anil mayit man ga wali addu'aye na wa baya za su shi na wa sadaka ji sadaka ga sokwala da yan sadaka wo ko yan kaya yan amfani da cina waje nan anil mayit sokwan wuya za su shi yan weye fayasilu sawabuhuma ilaihi lada ya tungu baban nan wada tun riyo ilaihi ya zasu ce yawai gbogbo ya zaga su kewa bi wani addu'a dole hadisu ji tabbata a idan ko awwaladin salihin ya da'ula sadaka jiyu ما حكم العمل بالحديث الصحيح والحسن كي أكون شيء تلوغن بحديث ناتازنا حديث الصحيح جن بحديث الحسن حديث الحسن نقول درجة ممكن الصحيح sharati gutsuna ila ya hadisi gala hadisi sahihu na nimi ni mu bogadi hadisi mu jaje kiyan alhasan idi fahimta ko al'amalu bil hadisi sahi wal hassan wajibun ezu lotun bi hadisi na da damjayin sahihi ko hasan na wajibu yau qala allah ta'ala tsocin zatu na gam wama atakum kuma rasul fakuzuhu ina shiga biya hu, wa yagwasu wama hakun anhu fantahu wama nahakum anhu ataga enuga kayena fantahu ai faturuku ya gwafe ya wuce annayu ma ni wikin attarku ya tera bai ya wuce man jiga ayan nan wuyi asali e bayan gwala sun kiyan hadisi asali ya ci milatu sunna kin domin tafsir mu ya sarga nan oga aga oga aya kice ugwa ga ina annabi gaji na yi jin oga ayan ayan nan aya na make yi raddi ya zai ga qur'anu kwakya ne gwa na begi ha hadisi ya na ah, ga qur'an nawa ga wai lagwa ga fabi ayi hadisin ba da wayo minuna na qur'anu wuce ga yake ga waga yana nabi ga bebe yana kima nabi bebe yana ji bayani ga ya qur'ana bayani shari'a guja mu bebe ilimi ya injiniya ne ga dinin na ruwo so e ga wuce ga tun yi ga ga ilagwi so aya na raddi ya zai ji ga qur'anu kuma kya nina ƙur'anu sai jan raddi ga gama na yazo mu ƙur'anu ga ya gaga ya lagwe femi kawai ya ni ga ya ta ni ga ya aya ke dabu baci na ga wasu na ga jin zai ji ga yi yuna ji ayona ko ga jan raddi nan ga ni da wani ni ko filo ya lebaci sai sai kiwo annabi sallallahu alaihi aya na igba mangina wadi suratul ashir aya ya gutuwa bacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ankali je yana yana wuga ga ya lotu bi hadisi sahih gan bi hadisi al ga alaikum bi sunnati ya laban egan to tuyemi nganga sunna go wa sunnatil khulafahi rashidin e mai ban egan totun ya al khulafa e goga cimishi al rashidin na ji zabawu al madiyina na e wuza wangi ji bana tamassaku biha yagwasun yagwasun ba humi yagwasun ya zakon na hadisi wani imam ahmad hal nastagni bil qur'ani anil hadith ba ya debago bil qur'ani bil qur'ani an la hadisi ki hadisi luwa wa yaji na ya ga qur'anu kun kya ni hidde bukata hadisi jana nga ye gabe ko mm. ta mai wata ga giti ga wuce ya buyo ne uwa ga yi fibo na jiga qur'anu kun kya ni na ibnu usman ga aji qur'ani yuna ja shaytani yuna ja ya yi zaga za qur'anu mai daga qur'anu su eh yadda dai zagon wari sunan wada akida a wari zilana <laughs> la ilaha wanda ke ndo da wangi gizi da adini wani ya waga qur'anu kawai yi wai lamito qur'anu maga qur'anu wuce mai gawa ga yana nabi huna wala gosu wa maga wada ya bukata ya ga nabi ya ga nabi ya je kala kato a ta ga ya zagon wani ji sunna hadisi madana dan yi ga ya zo ya gwama fauza daga ka hadisi doyi fu biya ga gwani zo shi cha hadisi da'if hadisi da ne ya hakuri ji tisha ne ya ci ya labi ko bi ayi ya gwa a da ji sallah za mu ci ma ga e ci ayo to akia sai ti ci wa za kan doro sai ti ya e ci au sha nan wa sai ti ya e ci hadisi madana dai sai buhari muslim e tisha ne ya ci zan na lami to hadisi zan na lami to sunna na mai da na wai sai da dini wa ga sunna wai jin e bana nga sai ga na annabi ga nayi ga wajina na mawai lobe yi na wale kendo da wange zo bi adini ne wana kyana fele ga adewuja man do cikali ta fi hadisi kawai yin ku biyo eti de na annabi ga ti sha ne zuci da wani haba zuma go ci je zo ci o to gamba eti ha etu lobe ba usokwe wale a cha agu yo sokwe ga eto ti shi je to ba usokwe in lotube shari'a sokwe ya so talaka jima e ji zuma ya kaba lotube ba hu sokwe ya e ga kwazo musulunci ma daga ji sallah na na'am la nastagni bil qur'ani la an al hadith yide ba go ke qur'anu lugwa ato yide ba go bil qur'ani ga qur'anu kun yi ki an al yi yide palo ba hadisa ha ni ya de ba gobe qur'ani ya lotun bi hadisi ah, a wa yaja ki dalilo qala allah ta'ala sutun la tunagam wa anzalna ilayka dhikra ya qur'anu ciyawi nga imane azikra litubayyana lin-nasi ebo laba etin ya zawangiji ma nuzila ilayhi yana ciyana tiwaya ena da qur'anu na waga tiwaya wala Allah wa yatafakkarun be te wai unga fe na jaji tunani be ina a paye ti wani suratul nal bo wa de ayan nan aya shi babe guni ci wa qala sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam ga ala isantu wa inni utitul qur'ana akika atwamira be qur'ani wa mithlahu ma'a to yana ido shuna hadisi yo sahih na abu dawud na ke ga Qur'an wuji tabbata ga na a ji fasara Qur'an fasara annabi ga mai kiyan hadisi sai Buhari Muslim litafi mu ci ko ipata ke babu na jiji bayani ya fasara ya Qur'an a hadisi be na jiji fasara ya no ci mini Qur'an na nawawa mai annabi ba nawawa be zidi sahabu jo ko ji fahimta ko nan sai ke wugwa ga do ne ya lotu be qur'ani na ga ya lotu be kiyan hadisi ya bana nabi gan ni go atan ra be qur'ani be na idoji na ki idoji qur'ano hadisi ngai wa yi ba cho ide wa yi guba wa yi qur'ano be wa yi hadisi imagine na ga gurgudu ya karatun ya min litafiyan albarka kunna bo so ko albarku da ne bana to cha albarku da karatun bo wa mu da zuri yuje wa mu da azuki bo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk